ina da zurfin ciki kun san farkon mu da wannan gwamna abubuwa uku ne bari ku ji su na ɗaya kafin ya hau yakan zo makaranta na yakan zo falona yakan kira ni a rana sama da sau biyu wani lokacin to bayan ya hau sai aka naɗa wata mata wata kirista a wajen marayu a da ko da aka naɗa ta ita ne mai kula da marayun bauchi sai jama'a na suka fara kira na suka ce mana? a matsayin ku wanda kuka samu ka zaɓi wannan gwamnati kuka mana hudu ba ya za a yi a bauchi a ce majoratin marayun nan musulmi ne a ɗauko kirista a saka ku yi wa gwamna magana tara ɓarayin bauchi musulmi ne marayun bauchi musulmi ne ba ba ɓarayin bauchi ba marayun bauchi <laughs> an gane marayun bauchi shikenan sai na buga masa waya bai ɗauka ba na sake buga masa bai ɗauka ba sai na yi text na ba da shawara billahi ladila har zuwa yanzu ba amsa ba reply kun ji daya akwai lokacin da aka yi rikici a nan Bauchi ba baran kira shi rikici ba an samu matsala ne da yan shi'a wanda yana jin ko an kashe mutane ko mutane hudu ne to yan shi'a din nan daga cikin su ko da na tabbatar da sun yi shi a siyasance sai suka kira ni suka ce malam ka samu yan shi'a ba ma zaɓe amma saboda ƙaura mun yi zaɓe ga mu mutane an harbi waɗansu a ba mu access mu kai su asibiti kar jinin su ya ƙare ka kira gwamna ka gaya masa na kira bai ɗauka ba na kira bai ɗauka ba sai ce musu to gaskiya ni na kira bai ɗauka ba sai na kira police commissioner a lokacin ina da wayarsa na ce masa an ce mu akwai waɗanda aka harba suna gurinku a ba da dama haƙƙinsu ne a kai su asibiti na kira gwamna bai ɗauka ba buɗan bakinsa shi kwabar kwamishinan lokacin ce yanzu malam ma da mu je mu yi mitin a gidan gwamna akan wannan matsala amma za a kai su asibiti aka ba dama aka kai su muka yi magana da darakto na dss shi ma kira ne ya ce malam za mu yi mitin a gidan gwamna an kira ni amma na ga miskol ɗinka ban ɗauka ba amma na san tatsuniyar gizo bai wuce na koki akan wani abin da ya faru ne za mu je mu yi mitin shi suka je suka yi mitin har har ka ba yan shi'a dinnan hakuri akan mutanen da aka kashe musu bai dauki waya na ba a dan shi'an da ya je meeting din da aka kira su aka je ba su hakuri sai ce malam gwamna ya gaya mana cewa ai kai ma ka kira shi shugaban kar ma ya kira shi yace masa ah to ai ni da na kira shi ai bai mutunta ni ba abinda bai dauka ba har yake alfahari da cewa ni na kira shi wannan na ga duk abin da ya faru ne yace ai bai dauka ba shikenan abu da ya wuce bai dauki wayata ba bayan wannan ya wuce yan kwanaki kadan na kira shi akan wata matsala da wasu ka kira ni suke suke an karar da cewa malam kuka zaɓi wannan gwamnati in ta samu cikas kai ma ka samu cikas na kira shi bai ɗauka ba a'a shikenan ah, sai matsalan corona ta zo ta aka ce corona ta kama shi ya zo daga tafiya ya zo kun dai matsalan corona dai lokacin da ake bin nan ah, a da corona ta kama shi to <laughs> eh? lokacin da ta kama shi ban je na gaishe shi ba ga yi kar karka ce fallasa ne shi ya zo ya same ni sa ne gashi ya ce mini mun haɗu da mun zo gaida mai girma gwamna amma ya ce min malamin ku bai zo ya gaishe ni ba yana nufin ni kenan gashi wanda ya gani sai ce masa to zan je in gaishe shi haƙƙinsa ne a matsayinsa na musulmi da za mu tafi da shi na ce masa to za mu tafi da za mu tafi da motar ka ba da mota na ba na ce masa karka yadda a saka mu wani abu abu dina in da mu dawo haka muka yi da kai na ce masa domin lokacin wani gwamna na je kai masa ziyara bai da lafiya da na zo tafiya sai ce mu malam kana shan zuma na ce masa eh kana shan zuma na ce masa eh sai ya ɗauko ina jin da ku muka tafi ko ɗana ya ɗauko ƙatar roba aka biyo yarana aka saka a mota da muka dawo gida aka an buɗe dan gazuma sai na ga a cike da kuɗi na ce oh wannan ita ce zuban na ce zan mayar iyalina suka ce a'a na ce zan mayar suka ce a'a shi ne da muka zo tafiya da ban Allah na ce masa to karka yadda a samu wani abu abu ɗina da kuɗi za mu je mu gaishe shi kuma ka gaya masa cewa daga ni sai shi da mu gaisa kawai a duk da wayoyin fa da ya buga mu shikenan ya gaya masa muka tafi da ni da shi muka je muka zauna da mu da shi na yi masa ta'aziyya a lokacin ma an kama ma yayansa yan kidnapping sun kama na haɗa ga baki ɗaya na jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya bayan mun gaisa mun yi komai ce to malam yi addu'a mu watse na zo zan yi addu'a sai ce malam ina da wani roƙo ce to bismillah sai ce in ka yarda mun ina son kawo maka ziyara kai kaɗai a makarantanka sai ce ah, sai na yarda maka ai ai makaranta na makarantanka ne haka kai ko ba ka kai bane yace zai kawo mun ziyara billahi allazi la ilaha har zuwa yanzu bai kawo ziyaran ba ba wani abun bakin ciki bayan da yace dai zo bai zo ba sai kwamishina nasa na religious ya kawo mun ziyara sai ya ce an ce mu tafi da kai na ce to ba zan je ba shi da ya ce zai zo me yasa bai zo ba da bi da dita nan wannan shine ne mu da shi in dai wani sabani ne iya sani na shine amma ba maganar kuɗi ne. ba magana na mukami na nema ba billahi lazi babu wannan Allah ya sani wannan shine sabanin bayan wannan babu wani abu a iya sani na amma shi ya sani to nikan wannan har ga Allah ka take shi ne kawai kun ji goma ku ji ba yawwa yadda na ga muku ni kan danne abubuwa da yawa in ba lokaci ya zo kan gaba ba na faɗar su to lokaci ya yi ne da kasu wani suna ƙarya wai a yana roƙi wai a bani su ne ba a bani ba wani ya ce a na nemi sakataren alhazai ba a bani ba to shi in yana jin tsoron Allah ya faɗa na taɓa roƙon a bani su na taɓa faɗa ko na ce a bani sakataren alhazai ya faɗa in na roƙa in ma mu mi wahala mu yi kai akwai wanda farfeso ne ma sai da ya shiga gidan rediyo ce wai na nemi a bani sakataren alhazai ne na ce to Allah ya tsine mai ƙarya a ah, wannan a ah, to wannan game village ga mun rubuta application tabbas kuma abin da ya faru eh a'a bari dai lokacin da ya ci zaɓe a lokacin MA tsohon gwamna ya raba filin har Shehu Barau an bashi za a gidaje Shehu Barau da ya ga an bashi fili ya ce ah, to ai wannan fili inda muke sallan Idi ai mu ma muna nema tun zamanin isa ya guda shi ba zai karba ba to shi sai ce to mu rubuta application ko kuma mu gaya ma ainihin shi wanda ci lokacin ba rantsar da shi ba mu gaya masa cewa fa ga wannan fili shikenan kafin mu gaya masa sai wani ya ba da shawara ce to ai akwai wanda aka saka shi chairman chairman na handin over na lal ansabe kamar yadda ni a lokacin ni na aka saka ni chairman na handin over na subet ya ce ka kira shi kirista ne ma ya na kira shi na ce masa to ga filin da muke sallan idi an rabar me abin yi sai ce malam ka yi haƙuri gwamna wadda ya ci zaɓe yana nufin ƙaura ya ce duk wani fili da aka raba tun da aka ci zaɓe zai yi rubokin ɗinsa za ka wani fili idi ko an bema waɗansu za a yi rubokin ya ce to alhamdulillahi kuma yana ci din yana hawa kai rubokin an yi rubokin duka fili zanto sai na gwamnati ne kuma a lokacin ma ya alkawari ya ce in ya ci shi gwamnati in ya ci za a ba mu filin sai dai wani alkawari to lokacin da ya ci sai muka rubuta application officially muka rubuta muna son wannan fili din muka dauka kai gidan gwamna aka sa hannu aka aka lojimin takaddan tana gurina lokacin da gwamna ya zo sallan juma'a nan sai ya ja ni koma nan gefe sai na ce masa an kawo maka takardanmu da muka nema na application na fili ya ce an kawo masa to ya maganan fili ya ce sai ya yi tunani har yau zuwa yanzu tunanin da bai yi ba kenan sai mu ga an yanka an biya mu civil defense an yanka an biya mu national population yanzu haka ma sabon gini ka tuna fa civil defense din nan fa organization ne na gwamnatin tarayya national population na gwamnatin tarayya mu a matsayin mu na yan bauchi da muke neman za mu ibada a wurin kuma mu ma mu rubuta application ba ba mu rubuta ba ba mu da hakkin mu a bamu a matsayin mu na yan kasa ba mu da hakki kasa fa ta Allah ce kuma wa Allah muke ibada a gurin mu ba mu da hakki amma lokacin na ga yan ko suna cewa in aka bayar za a yi tashin hankali a ai fili na gwamnati ne amma su wanda makarantar gwamnati an ba su a hanyar hanyar gombe hanyar eh, menene kan gyare kuma aka ɗauki kuɗin gwamnati aka ba su suka gyara amma dumu muka yi shiru aka ba su Jonathan ne ma fai ba gwamnati ba jihar Bauchi ne ta take da wannan fili ba ita ta yi ba Jonathan ne na makarantar almajirai aka dauka aka biyo shugaban ɗarikan su aka dauki dun gwamnati aka gyara amma duk muka shiru amma nan mu fili ne ba kawai inda muke sallar idi tun kafin wannan gwamnatin ta zo aka hana mu suka ce kuma aka ba mu da tashin hankali suke wannan barazana din haba malam ai mu muna da hakuri wallahi muna da hakuri wallahi muna da hakuri muna da hakuri amma kaga su da aka bar can kun yi magana mun ce ku yi magana muna ba da haƙƙi don tsangaya ba ta wani ɗariƙa ba ce kowa da kowa ne almajirai ne amma aka ba su aka dabi kuɗin gwamnati aka gyara gurin har yanzu na jin kusan gurin ba ba ma mutane ma na jin gurin ba kowa amma mukan shiru amma mu fili ne fa wanda filin kuma papos ɗin da ya sa aka yi shi ma yana nan in muna idi ma zamu wani ya je kwallonsa ne za mu yi gini ne a shekara ne muke zuwa bai wuce sau biyu mai awa ɗaya mu watsi filin kwallo ne wanda mun ci gaba da sallah a gurin ma masu kwallon da su ci gaba tunda game village ne amma duk da haka malam muna da hakuri wallahi muna da hakuri wallahi muna da hakuri yawa na'am saboda haka sai ta ce wannan gwamnati mu ita muke bi bashi ba ita suke bi mu bashi ba billahi lazi bashi muke bin ta ba ita suke bi mu bashi ba in kuma tana bi mu bashi ta faɗi mai taimana miliyan ɗari ta aiko ban karɓa ba to me bashin da suke bi ai nan fili nake faɗa na karba ni wanda ake zo da shi na karba to wani me ake bi na a faɗi naira ɗin ana bi na bashi wanda na ci ko aka bani kaga mu muke binta bashi ba take bin mu ba wannan shine gaskiyar magana ai kuma mun yi sabani da ku lokacin da aka aiko wa na miliyan 100 cewa ko mu gina makaranta ko mu gina masallaci dan ce ba dan karba ba ai mun yi tsiya da ku to yanzu da na karba da yake nan ba kana ci wanda Allah rama ci wanda aka ce karba kai da yabu ma yana ciki ya ce karba kai ma kana ciki oh wato ni bani da tunani ko to yanzu me kuke ji da na karba wannan sabani ta so oh, wai kuna jin wai ku tunanin ku zai zama ɗaya da na mai karantarwa ai kuka kamar ba ku yi adalci ba abinda Allah ke haska mai karantarwa ba shi ke haska kowa da kowa ba abinda Allah ke haska annabawa da manzanni ba shi ke haska kowa ba wa alaikum salam eh ka daɗa gamsuwa addu'o'in da ake yi mini baya muku da decision da nake amma daga baya bayyana alheri a ni kaina ma akwai decision da kan ɗauka. wala lokacin da na dauke shi bai mun daɗi ba amma Allah da iko sai zama ku haka yake me yake kawo haka yi don Allah sai za kullun nake roƙon Allah kusa duk abu nan yi domin sa ya ba mu ikilasi da sabati nan? Inda ka yi abu don Allah Allah ya ga zuciyanka ko kai kuskure sai ya sa maka mafita amma kai da wata manufa babu kuma wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja yawa ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana Allah ya dauka imani in kun ji tsoron Allah zai samu kuma fita wannan shine malam Allah ya saka da alheri to eh maganan gaskiya kowa ya san cewa muna hakuri eh iya hakuri iya hakuri na sani na sani eh eh kwamishinan yan wancan lokacin ya sa wasu SIB ya kira ka eh. yana so ya yi magana da kuɗa ɗalibai na kun rage ma 'yan sanda aiki kashi 100 duka lokacin da kama ni ba a yi komai ba kuka danne mutane A, ah, wannan eh kun karantu to su suke da bayanin komai lokacin fa kafin wayan gari fa duk ko ina an manna takarda an ba da deadline amma ba yana kurkuku ba me nace muku a to a yanzu kamar ce muku filan ɗin da ake yi ba da zuga na 'yan ɗariku da 'yan shi ana sosai an kai mu bango don a gari aktin ɗinmu da 'yan ƙungiya abin da ake ƙoƙari kenan yanzu abin da suke tuka kenan a takura mu a kai mu bango ka san ka kai mu kamar kyanwa ne kana bin tan kai ta bango ta rasa wurin fita to dole ta dole ta nema wa kanta mafita to yanzu abin da ake so ai kenan a kai mu bango har mu nema ma kanmu mafita abinda ake so kenan a samu hujja ko gane bane Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka na'am maganan gumi eh. <coughs> yana cewa batun yace mutum da ke tsakanin maganan da shi dokta yayi na dokta gumi kenan game da cewa ana kada kada a Saudiya da wasanni da sauransu ce, ya kamata ya san cewa wannan abubuwan suna faruwa ne bambancin su da Iran shine su Iran da malaman su da shugabannin su duk sun yadda da waɗannan abubuwa da ake yi amma a Saudiya malaman Saudiya ba su yadda da waɗannan abubuwa da ake ba shugabannin hukumomi ne kawai suke yarda da wallahi wannan magana gaskiya ne kun ga kada kada da abubuwan da ake dina a Iran da malaman su da talakawan su da duk sun yadda. amma Saudi Arabia duk abin da ake dina na saban Allah ko na kaɗe-kaɗe ko na rawa ko na ƙwallo wallahi malamai ba su yarda ba to tunda malamai ba su yarda ba ba za ka ɗauki abu gabaki ɗaya ka ɗora musu laifi wala ta zuru waziratun wuzra ukhra ba ka ɗauki wani yayi laifi duka zo ka yi umumi ka haɗa kowa ka ce mai laifi bane mun yarda sabon Allah ana yi a Saudi Arabia an yi kamar da na faɗa ba inda ba a sabon Allah ba inda akwai tsarurruka da yawa wanda yake kai yanzu wanda ya zo da su ba mu yarda da shi ba malaman ƙasa ma ba su yarda ba malaman kasar ma busu yadda ba yanzu dubi su Allah ji kansa da ya zo matsalan foto gwamnati wanda yake kai a lokacin yana hoto kai kudin ƙasan ma hoton shugaban ƙasan ne amma sai da bini ba zai ce hoto a cikin kudi ma haramun ne kaga kokarin malaman dama abin da ake so malami iyaka ya faɗi gaskiya amma aiki da shi kuma ba haƙƙinsa ba ne Allah ya saka malaman Saudi Arabia da alheri suna iya kokarin su wajen faɗan gaskiya in gwamnati ba ta yi aiki da shi ba za zarge su ba ba za zarge su ba yawa Allah ya saka Allah ya saka insha Allah za mu to ka san abubuwan da suke tasowa sai su danna waɗansu wannan tasowa danna wasu ne in ba da haka wadanne za mu insha Allah na'am ɗaya biyu da mu yi sallah time to to shikenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu